a karatunmu na satin da ya gabata muna wato cikin suratul ankabut idan ba a manta ba karatunmu na cikin suratul ankabut kuma muna akan aya ta 58 wanda yau za mu tashi a harkon ayata ta 59 insha Allahu a karatun shekaran jiya wato mun aji karatu ne inda allah maɗaukakin sarki ya yi bayani game da wato bayinsa masu tawakkali shine inda allah ya ce na sabaru wa ala rabbihin ya tawakkalun wato kuma waɗannan da suka yi hankuri akan ibada ai ala ibadatillahi akan bautawa Allah Allah ya ce wa ala rabbihin yatawakkalun kuma bisa ga ubangijinsu suke dogara ma'ana suna mai da al'amarinsu ga Allah na wato duk abin da za su yi to za su bi asbabu ma'ana za su bi hanyoyi ƙarshe sai su dogara ga Allah kama idan za su yi wani al'amari sai sun yi shawara bayan shawara to sai su dogara ga allah kamar yadda allah maɗauhakin sarki ya umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya yi shawara da sahabbai ne da kuma al'ummar da yake jagoranci an ka aiko shi yana tare da su sahabbai ne allah ya ce wa shawarul fil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إيه. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر wa idan adam ta fi tawakali a lallai allah ya cewa kowa ayet. rabi ma rahmatun minna lahi. wa tun saboda rahama daga allah wadda allayei ga wannan al'umma lintan kai annabi muhammad SA. ka zama musu mai tashin gehe ma'ana mai sauƙin al'amari Allah ya ce laukun tafazzan wa laukun tafazzan da ka kasance mutum mai ra'ayi na daban da jama'a galizal kalbi mai kaushin zuciya wanda yake zuciya ta yi mai ƙarhi ce wanda yake bai sauraren duk abin da za a faɗa mai ko na gaskiya ne shine galizal kalb wanda yake babu tausayi da rahama ga zuciyar shi to inda haka Allah ya halice ka lamfaddu min haulik da jama'a sun wace gehen ka ma'ana da sahabban nan da na kewaye ka da al'umma da ake wai da kai Allah ya ce lamfaddu min haulika da sun wace daga gehen ka da ba ka samun kowa mai bin ka Allah ya ce saboda haka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zan mai Rangon mai gare su mai yahe musu ka yahe musu Allah ce sannan ba haka wastaghfir lahum sannan ka roƙan musu Allah gafara idan sun yi wani abu na kuskure ko na zunubi to ka yi musu addu'a Allah ya gafarta musu sannan wa shawarar fil amri ka yi shawara da su a cikin al'amari na jihadi idan al'amari ya zo to ka yi shawara ka yi mitin da su idan kuka yi mitin kuka zartar da abin da za ku yi cikin shawara Allah ya ce fatawakkal Allah to ka zartar da abin nan ka dogara ga Allah ba wannan shawarar za ta zartar da wannan abin ba fatawakkal Allah ka dogara ga Allah Allah ne zai zartar da wannan abin domin mi inna Allah lalle Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu dogara gare shi masu ɗora al'amari ga Allah saboda haka duk wanda Allah ya wa tawakkali to Allah ya ba shi babban rabo kuma Allah ya zaɓai kuma yana tare da taimakon Allah duk abin da za ka yi to ka dogara ga Allah ka sa Allah gaba gada ka ɗowai kuɗinka su za su sa kai wannan abin ko ka ɗo ƙarhinka shi zai sa kai wannan abin ko dibara ka ko wayonka a'a fatawakkal Allah ka dogara ga Allah saboda haka da ƙarhi bai ci sai tare da yarda Allah dibara ba ta ci sai tare da yarda Allah duk wani abu da za ka yi to ba zai yiwu ba sai tare da yarda Allah to ka nemi yarda Allah ka dogara gare shi shine ma'anar la haula wala illa billahi dibara ba ta ci sannan wayo a bai ci bai aiki illa billahi face abinda Allah ya so ya zartaswa shi zai tabbata to wannan dai ayat kamar fassara ce ga kan karatunmu na shekaran jiya na son mutum ya dogara ga Allah ga al'amari ne idan ɗan kasuwa hake aka wayi gari da asuba ka buɗe shagonka kakkasa to fa tawakkala alallahi ka dogara ga Allah Allah ne zai kawo ma kwastama Allah ne zai kawo ma riba Allah ne zai kawo ma unhwani duk hanyar da hake in ma manomi hake ka shuka kan noma fatawakkal alallahi ka dogara ga Allah Allah ne zai sa shikon nan ta yi tsiri ta yi eh, tsaba ko icce nan ya yi ‘ya'ya ka samu wannan amfanin fatawakkal alallahi to wannan shine kan karatunmu na shekaran jiya to da yake tawakkal din nan yana da ƙarfi kwarai kuma kusan akwai wasu halittu waɗanda nan Allah zai ba misali da su waɗanda suna da bambanci da mu amma saboda tawakkali sai Allah ya ishe su kamar yadda ya ishe mu mu da muka ganin muna da wata makama su waɗannan halittun ba su ajiye ba su ba wani ajiya ba shine kamar yadda Allah maɗauhakin sarki ce nan ne matasa karatunmu na yau ayata ta 60 ko ko ta 59 Allah ya ce waka ayyin min dabati waka ayyin min dabati la tahmilu rizqa Allah rizquha wa iyyakum na'am wa huwa as-sami'ul alim Allah ya ce waka ayyin min dabatin kuma da yawa min dabati daga cikin dabbobi a nan abinda aka nuhi da dabba nan duk abin da zai yawata a bayan ƙasa to dabba ne a wurin Allah saboda haka malaman bayani suke ce mamutun ma'ana malaman mantik suke ce mamutun a al'insan dabatun nadik ma'ana dabba mai magana shi ɗan adam cikin dabbobi da Allah ya halista ma'ana abin da ake ma dabba duk abin da zai yawata a bayan ƙasa to shi ɗan adam shi Allah ya sa shi dabba ce mai magana kuma wadda Allah ya yawa baiwa da hankali saɓaninmu da sauran dabbobi kenan mu Allah ya ba mu hankali don haka sai Allah ya aza mana takalihi na ibada na yin sallah da azumi da ɗawainiya mun ka zan mu mukallafai saboda hankali to Allah ya ce da yawa daga cikin dabbobi nan duk abin da zai yawata a bayan ƙasa dabba ne a wurin Allah wa ka ayyin min dabbati da yawa ka ayyi din nan kama a ce kam ai da yawa ai kasirun da yawa in ji Allah min dabbati daga cikin dabbobi su ne waɗanda watan dabbobin nan suna na halittu ne suna yawatawa a bayan ƙasa la ta hamilu riskaha wannan dabbat ba ta ɗauki da abincinta ba ta aje ba ba ta ba wani ajiya ba kuma daga cikin halittun da Allah ya yi a bayan ƙasa a duniya to wagga dabbar ta yawa wadda ba ta da abincin gobe tahi wadda adda rihewa ko adda sito ko adda buhu aje ko kwannan tsaba ko wani abu kamar mu 'ya ada ai da yawa za a ga in za ka ga wani ya aje wani buhu ko wasu buhuwa ko wani sito ko irin rehini da aka yi da ko sito da aka yi yanzu ko buhuwa ko dai wani abu na abinci don me hake aje shi don gobe da sahe ba sai ka bi ɗokaci ba jibi ba sai ka bi ba wani yanzu in an yi shekara guda ba a zo kasuwa ba yana da abin da zai mai wani in an ka shekara biyu wani kuma wata guda wani kwana biyu wani kwana uku wani yini guda akwai wanda shi ma kamar dabbar yana cikin waɗannan dabbobin daga yau bai da abin da zai ci gobe to waɗannan dabbobin waɗanda suna da na yau e, sun ci yau ba su da na gobe to daga cikin dabbar da Allah ya halitta su na yawa daga cikin halittun da Allah yi kaga in ka auna yawan mu mu 'ya adam mu mutane mu da ka ajewa ko kwari akwai masu ajiya irin su tururuwa to amma waɗanda ba su ajewa sun hewa in ka diba dangin ko da dabbobin ga na ni'ima waɗanda muka kiyo sannan ga kwari nan tsuntsaye ga namun daji nan da sauran halittu ga kwari nan kala-kala waɗanda ba kama san iyakarsu ba ba su da wani abu in sun ci yau biɗan da suka yi na gobe don haka Allah ya ce to ku sani ya ku ya adam da yawa daga cikin halitta Allah akwai wadda ba ta ɗauki da abincin gobe in ta ci na yau na yau biɗa ta kai sai ta kwan haka nan kuma gobe da za ta yi Allah ya ce Allahu ha amma a wayi gari gobe ɗin nan Allahu ha Allah shi ke ci yadda ita dabban nan ba ita kadai ba wa iyakun da hakkuma da adda sito sito waɗanda adda buhuwa da tsaba aje da abinci da shinkawa da mi da mi wa iyakun hakku Allah ne ke ci da ku ba abin nan da hunka aje ba to wannan dabbat da kuma ku Allah ne ke ci da ku to wannan ayat Allah yana ba mu wannan misali domin ya nuna muna akwai halitta daga yawa daga cikin halitta Allah sun dogara ne ga Allah ga Allah ne sun ka wakilta al'amarinsu don haka in suka wayi gari da swahe da swahe za ku tashi wurin bida kamar wani hadisi daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda kuna dogara ga Allah matukar dogara ga Allah kamar yadda tsuntsaye yake dogara to da Allah ya ci da ku irin yadda yake ci da su tsuntsaye suna mareta bidanan cikinsu cike abin nan balukunjinsu cike amma su wayi gari cikin yunwa in sun ka wayi gari din nan sai su tashi zuwa bida ga Allah amma kamin yamma Allah ya arzuta sun dawo balukunjinsu cikinsu cike Ga wa suke nema ga Allah da wa sun ka dogara da Allah saboda haka wannan wa'azi ne gare mu mai yawa gada haga allah ya lilwanta ma kana da abinci ko kana da kuɗi ko kana da mulki kaɗo wanda bai da ba kowa ba ne kaɗo wanda bai da nakasashe na ba a saurara mai kuma ana iya walakanta shiga kai wannan saboda mi duk halittar da allah ya yi halittar da allah ya yi to allah ya yanka mata abincinta ya yanka mata arzikinta ya yanka mata abin shanta tun wurin halittarka sai an haɗu ga abin da a arzikinka ga abin da abin shanka ga abin da za ka samu saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa arzikin mutum na nema ne da yadda yake nema arziki yadda hake nema arziki ka tashi ka yi nan ka yi nan ka yi nan shi ma arzikin yana ce yana neman ka wata ran da kun yi gamo da katar sai a bada misali wai wani do Allah wallahi shi na ka sai da alewa ha wallahi wani dole alewa ya ka sai suwa amma ga daddab nan ga manyan motoci nan ga manyan gidaje nan sai a ce kai wallahi kai da kihi ya ka sai suwa kai birhe ya ka talla duriyar to ai ya haɗu da arzikin arzikin na Allah ne kuma Allah ya yanka mai don haka duk wanda ya zo duniya ya ku bayan Allah ya al'umma musulmi da nashi arziki don haka gada wato ci da ɗiya da neman arzikin duniya ko ka samo maɗiya ka tara ya shagaltar da kai ya shagaltar da kai daga neman tsayawa ka bauta ma Allah wala ya ɗiyan nan naka wani ya hika arziki wani ya haika arziki kowa da abin da yake nema yake zuwa da shi za ka cikin ɗayan nan naka wani na nan manyan-manyan gidaje gare cikin gari ba ka sani ba kai ka haihwai manyan-manyan motoci gare kuɗi na gashi nan ba ka san iyaka ba kuna gani ai gashi nan dai abin da ke ba ma sai an ba mutum misali ba yana gani cikin tarihin da obasanjo ke basuwa ba musulmi ba ne amma ya ce can da talakana shi gidansu itace suka yi kaga allah shi ke ba da arziki shi ke yanke ma bawa abinda yake sun ya yanka mishi to don haka a wannan aya allah maɗauhakin sarki ya ce allahu ha allah ne ke azurta ta ta ta, ta, maraita ba ta da abincin gobe ta waye gari da sahe allahu ha Allah ke arzuta wannan dabbat wadda ba ta kwanda abinci ba Allah ce wa iyakun da kuma da ku haganin ko aje duk Allah ne ke ci da ku Allah ya ce wa huwa sami'ul alim Allah shine mai ji kuma shine wato masani Allah yana jin duk abin da ake faɗa ai tabaraka wa ta'ala qad takaffala bi arzaqil khalaiq kulluhum Allah ya yi tanadi takaffala ya yi tanadi na arzikin bayi dukkansu ƙauyahun mai ƙarhi wanda hagani da ƙarhi Allah ya halittai gashi na Allah ya ba shi ƙarhi to Allah ya ɗiban mai nashi arziki ƙarhin nan bai kawo mai abin da Allah bai ba shi ba saboda haka za a ga wani gaya nan in an ce da dance za a ɗiba ko da ƙarhi za a ɗiba sai haga gashi nan da kari kai za ka rance yana iya hin kowa kuɗi to amma sai haga ne talaka don gwargwadon abin da allah ya ɗiban mai shi zai samu ba nan ɗai ba wa a ja'izuhun wa ihin da masu rauni Ka ga wani ɗan ranke-ranke da shi bai da ƙarhi bai da ƙiba bai da jiki amma sai ka iski na allah ya raba abin da yawa sai ka iski shi adda kuɗi inda na ƙarhi na da ya samu da bai samu ba to haka na allah yake rarraba al'amari ne na duniya allah maɗauhakin sarki ya ce innallaha eh, eh, eh, wahuwa sami'ul alim shi allah mai ji ne kuma wato alim masani ne allah don haka babu wata dabba daga cikin ƙasa mai ƙarhi ko mai rauni mai hankali ko wadda ba ta da hankali face dai Allah ne ke ci da wannan dabbat wala tudakhiruhu bal ta aje ne ko ba ta aje ba Allah ne ke ci da ita don haka Allah maɗauhakin sarki ya ci gaba da cewa a can wata aya wa ma min dabati fil ardi illa ala Allah wa ma min dabati fil ardi illa ala Allah wa ya'lamu wa eh. kullun mubin Allah ya ce wa ma min dabatin fil ardi babu wata dabba a bayan ƙasa ma'ana babu wata halitta mai yawatawa ya dubbu mai kai da kawo a cikin ƙasa kowace irin halitta ta illa alallahi risko hafa ce abincinta yana a wurin Allah arzikinta ga Allah yake to saboda haka ashe ya ku jama'a in mun san wannan gawa ya kamata mu nemi arziki ga Allah gawa ya kamata mu nema ga Allah a cikin littafin Shehu Usman bin Fodiyo ta da hulahu bi rahmatihi ce idan za ka neman mutum za ka neman wani abinci ko wani arziki ko wani taimako ga mutum in ji shehu usman mujaddada addinin musulunci ya ce ka fara nema ne ga allah don allah shi zai juya zuciyar wannan mutum ya ga cincinta ya baka alaramma kana neman wani abu ga shugaba to fara nema ne ga Allah ya Allah kai an mai juya zukatan bayanka Allah abu kaza da nake nema da kaza da kaza Allah na roƙe ka Allah haƙaddaci in same shi ta hannun shugaba gawa ka fara nema sai ka gama sai ka tasan mai an gama Allah ko da haka zo Allah ya juya zuciyar da ka haɗi sai ce karbi wabbaka Allah haka shehu usman ya ce za ka nema to fara nema ga Allah don Allah shi ke sarrafa zukatan bayi to shi ne na waga aya Allah yake cewa wato babu wata dabba kace daga cikin ƙasa illa alallahi rizquha face Allah shi adda arzikinta ita wannan dabbat arzikinta na abin da za ta mallaka na dukiya da abin da za ta ci da abin da za ta sha da abin da za ta sa duk a gaba ɗaya dai abin da za a ce arziki ne na rayuwa yana ga Allah wajen Allah ne zai hito ko kaga mutum ya baka to shi sabab ne dalili ne abin sai da hito ga Allah sannan ya sa shi Allah shi ya sarrafa zuciya ta yi na ya baka sai ya sarrafa zuciya ta yi don haka za a ga wani na rabo wani na miƙo hannu ya bani bani sai haga ya azama wani shine bahaushe ka cewa zama zuci ga zuciyan mai rabo ya yi minana ya yi wani miƙomin ko wani ga hannuna kana zuci ga zuciyan mai basuwa to ya yi ka miƙa hannu sai ga ya ƙetare wanda a cikin zuciya wanda ya miƙo hannu ne ya bawa ya ba wanda a cikin zuciya ta yi to na allah ya juyar da zuciya ta ya basuwa Allah ya ce sannan ba nan ɗaya ba Allah ya san wa alamu mustaqarraha Allah ya san inda wannan halitta take zaune inda take rayuwa babu wata dabba a cikin ƙasa face Allah ya san inda take rayuwa inda take zaune daidai dibo in ka zo daji a lokacin bazara za a ga akwai wasu ƙwari na nan wanda muka ce mara daji in wata ƙwari zuzzuɗa kai cikin ƙasa to Allah ya san da shi nan wurin na inda yake zuzuɗa. kuma nan Allah zai kai mai abinci ba nan ɗaya ba sai Allah ya ce wa mustaudaha kuma Allah ya san ƙarshen dabban na inda za ta koma sadda za ta mutu da inda za ta mutu da makomarta Allah ya riga sani duk wata halitta da za ta yawata a bayan ƙasa Allah ya ce kullun duk wanga abin da an ka faɗa fi kitabin mubin yana cikin lauhul mahafuz littafin da Allah ya tanada na lauhul mu mubin rubutacce na yana nan bayyane babu wata halitta face tana can rubuce ga tayin ɗinta ga yadda za ta yi ga yadda za ta yi hatta ƙare don haka ya jama'an musulmi waton dogara ga Allah shine makamin mumini sanya tawakkali ga Allah ga al'amuranmu za a ga wani ɗan kasuwa ne amma ya zuba kasuwanci kila kasuwanci ya tsaya maddi ya dogara ga allah a'a sai ya nemi boka ko ya tafi tambaya shi ya ba samun kwastama bai mina na sai a yi mi a yi mi a yi mi sai a ce ta yi kaza wani ma a raba shi da imani ne a ɗauko laya a bashi a ce ya sa nan shagon nan ko a ɗauko wani ƙaho a ce ya kafa shago ne haka wajen neman tsari musamman yanzu irin halin da ake ciki na tashin hankali da tsoro sai haga wasu ana taraba su da imaninsu akwai lokacin da wasu ne ta tururuwa wani wuri inda aka shan wasu ruwa maganin bindiga <laughs> an ce akwai wani wanda an so wannan ruwa ya ce a gwada bindiga gare kai ai an ka yi banna ana sakinta sai ta tashi kaga irin waɗannan abubuwa bin bokaye da sauran waɗannan duk suna raba mutum da imani ne rashin tawakkali ga Allah ka diba lokacin da hake cikin cikin mahiyarka an ka halice ka baka san komi ba ka hito duniya ba ka da wayo har yi wayo ba ka samu ba ka taho tsirara duniya har ga ka da sutura ba ka da komi har ka dawo yau kai alhaji kai adda komi to wai sannan za ka tashi biɗa kariyar kai kuma kariyar kan game da dinka roƙi aska a haɗa ma askaru ka roƙi Allah ya tsare ka sai a ce a'a ai bokawa ne ko malam ne ko wani kaza ko wani kaza sai a ta'aza ka ga miyagun hanyoyi wai sai da ka isa sannan na za ka nemi tsari duk inda ka hito babu wanda ya tsare ka haka ake rayuwa to kaga duk rashin sanin Allah da rashin tawakkali ga Allah shi ke kai mutane wannan matsayin Allah maɗauhakin sarki ya ce gaba ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله نعم فأنا يؤفكون bayan wannan sai Allah ya ci gaba da ba mu labarin kashe-kashen tauhidi akwai tauhidi na uluhiya, akwai tauhidi na rububiyya to wannan tauhidi na rububiya ko kahirai sun yarda da shi akwai tauhidi da ko kahiri ya yarda da shi tauhidi na amma kahiri mai bautar gunki ya yarda da shi kirista ya yarda da shi bayahuda ya yarda da shi amma ko bai tabbatar da shi musulunci ba saboda ya yi hasarar wancan tauhidi na uluhiyya wannan tauhidin shine za mu gani ga waɗannan ayoyin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kafirai masu bautan lata da uzza da hubal da manata to duk sun yarda da wanga tauhidi amma kuma kafirai ne ba su shigo musulunci ba da ba su musulunta ba kuma matsayin kafirai su gidan musu yarda da tauhidi wancan kashi na biyu ba na uluhiya, sai dai wanga na rububiyya shine tauhidi na halitta akwai tauhidin da in ka tambayi kirista zai baka shi bai hude ma zai hada ma shi ka iske mai bautar magiro in ka tambayi shi zai hada ma wannan tauhidin wannan tauhidi yana da kyau a wayar da kan mutane musamman mutanenmu na karkara don duk wanda ya zo hada musu wannan sai su ɗaukai musulmi ko da kirista na ce a ah, to ai an ce kahirai na ai ga sun ce allah kashewa allah ka rayawa. to wannan tauhidi bai shigar da mutum musulunci shi kadai sai tare da an hada shi da sauran rukunan tauhidi shine na Allah ya ce wala in sa'altahum ka karanta Allah ramako Allah ya ce wala in sa'altahum kuma wallahi idan ka tambaye su su waɗanne kafirai masu bautar gumuka masu bautar lata da uzza in ka tambaye su in abin ka tsaya na kai musu wanga tambayoyi ka ce musu man khalaqa samawati wal arda shin sammai ga sunan dibi sama wa sama ga su halata suka bauta da gumuka sai ce ah, Allahu akwai Allah da ya halice ta wal'ad wa halici ƙasa shillata ne ko uzza sai ce a'a ah, Allahu sun yadda wa sakarar shamsa wal kamar ranar ga wa ya samar da ita ya hore ta wal kamar da wata duk gaba ɗai su masu bautar lata da uzza la ya nan la za ku ce allah ne allah ce fa'anna yi fakuna to ya za a karkatar da su ga bauta ma allah shi kaɗai da yin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yadda da wanga amma kusan abinda na halaka su wai to ya za a tsaya ga allah guda <laughs> Allah guda ai Allah guda bai isa dole sai an samu wasu alloli waɗanda za a faɗa musu ko su kai ga Allah don haka gumukan gada suke yi da masu bauta ma irin magiro da sauran abubuwa da masu bin aljannu wai suna yi ne da masu bautan mala'iku a'a domin su sada alaƙa tsakaninsu da Allah Shi ne can wata a suke cewa mana hun illa luqar mana abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulufa na'am suna cewa mana da hun ba mu bauta musu sai ba mu kasance muna bauta musu ba face don su kusantar da mu ga Allah mu samu tsane na kusanta ga Allah saboda bauta musu kusantar da kai ga Allah ko wanda ka yi addu'a ya ɗo addu'a kai kai ga Allah ka san ko muna akwai masu addu'a su roƙa ga wani shi ko wani ya kai ma wani wani ya kai ma wani ha a kai ga Allah taɓa je su mallan zo ma na ji irin wannan addu'o'i ne ka ji an ce waliyi wani shi ko ya kai ga wani shi ko ya kai ga wani shi ko ya kai ga wani ha a kai ga Allah kaga an haɗa mi an hala shurka to kai tsaye ake son ku bauta ma Allah shi Allah bai son a haɗa shi da wani shirka kenan Allah maɗauhakin sarki ya ce gaba Allah ya busidu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la na'am inna Allah bi kulli shay'in alim wa yaqdiru la hmm. Allah ya busidu rizqa liman yasha'u min hmm. ibadihi wa hmm. yaqdiru la wa kadiru la la hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu Allah ya suɗu riska hmm. Allah shi ne wanda yake da arziki hmm. ma'ana yake lilwanta arziki gawa Allah ce iliman ya sha'u ga wanda ya so ya lilwanta ma min ibadihi daga cikin bayi ne ba don ƙarhinsu ba ko don iyawarsu ko don kansu shi Allah kawai ke sun ya lulwanta musu ya shi da arzikin ga nan kuma bayan nan nashi nan duniya musulmi ne ko kafiri duk Allah yana iya lulwanta arziki ne ga wanda ya so kana da imani Allah yana shi da ma arziki arzikinka ya kowa gidanku ya na kowa shiyarku ya na kowa garinku ya na kowa lokal ɗinku ya na kowa jihar ku kai har ƙasa kuma ya na kowa allah ne liman ya sha ga wanda ya so ba shi ke so ba wa ke so allah saboda haka idan ka ga mutum allah ya lilwanta mai arziki to ba dabara ta yi bace ba ƙarhi ba ne so ne na ga wanda ya so kuma allah ce min ibadihi daga bayi ne kuma bayan ga yana ba mumini yana ba kahiri nan duniya don ita nan duniya allah yana ba kowa rahama ta ta gami kowa nan duniya da mu musulmi masu ta allah da kafirai masu musulun allah masu wa allah shirka to allah na iya ba duniya gudu wanda ya su inda kan ya keɓe nau'i guda su ne masu imani musulmi sai lahira su can 'yan kallo na amma nan duniya to allah na ba kowa kai akwai ayar da allah yake cewa ba don mutane su zan guda ba ga duniyar ga dama allah ya hana mu masu imani duniyar ya ba kahirai to gudun gada mumine su ga haka gaba ɗaya a ruhu a ce ai tun da duniyar can take ko lahira can take kasa akwai masu gane an baka duniya kamar an baka lahira kamar irin mallaman nan na hwada in sun zo inda wani basaraki ko wani mai kudi ya alhaji ai ka misalul duniya ka misalul lahira ai wani duniya take haka lahira take alhaji kwantar da hankalinka <laughs> wala ba haka take ba lahira kan dabanta lahira sai wanda ya mutu da imani ya bi Allah ya gama da Allah lahiya amma ita duniya kowa Allah na shin hida ma ita Allah ramma za ka kawo mana ayan nan ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يغفر بالرحمن نعم لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج عليها يظهرون نعم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا سوفاء إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين آية تاقم بياني الله يتي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ba don mutane nan duniya ba su kasance ummatan wahida akan addini guda na kahirci ba don kowa zan kahiri ba laja'alna Allah ya ce da mun sanya liman ya kurbi ne ga mai kahirce ma Allah mai rahama duk wanda ya kahirce ma Allah mai rahama to duniyar gada da mun bashi ita da mun sanya ala libuyutihin su kofan da ruhin gidajensu mun sanya shi ya zanna azurfa gida ne ya zanna azurfa da azurfa za su ruhin gida ruhi na sama ya zanna azurfa ne wa ma'arija sannan matakalan gidansu inda za su hau beninsu shi ma ya zanna azurfa gare shi suke takawa bisa ga azurfa ta dukiya suke takawa su zo gidansu sannan ya zan gidajensu suna da wasu irin ƙohohi na zinariya wasu ran sannan suna da gadaje su ma na azurwa da zinariya gare su ku kwanci alaiha ta kiwu na gare su ka dan kishin gidawa su kwanta kwanci irin na alharma na hutawa sannan da zinariya eh eh mina na gaba sannan gidajen ga nasu da gadajen ga da matakalan ga nasu ya zan dunda da zinariya ne an haɗa shi da zinariya ga ta nan Allah ya ce to duk wanga abu da Allah ya ambata in kullun duk wanga abu da an ka ambata Allah ya ce bai zama face jin daɗi na rayuwar duniya ƙawa ce kawai ta duniya amma lahira kan kawai wal akhiratu inda rabbika a wurin ubangijinka ya kai mai karatu ko kai mai saurari lilmuttaki ne ita kan tana ga waɗannan ji tsoron Allah masu ta Allah su adda lahira kun ga ashe ba don haka ba da za a ga duniyar ga duk gidan kahiri shi adda zinari da azurfa ka tattakawa kamar yanzu a ce dala amerika da ita za a ruhi ne ko ma mu ce zinari ya ɗin gwal ɗaya ai ko yanzu dukiya ne mai yawa a ce da shi aka ruhi da shi ake tattaka gadaje ne duk nashi na don tsananin dukiya da wadata to inda Allah ya yi haka ya zan duniya ga duk ya kaura ma ya lema ta ga kafirai to da kahirci ya rinjaya rayuwar dan adam ba ta ima wannan sai fa za al'umma guda kowa ce a ah, to tunda Allah ya ba su duniya ai ko lahirar su adda to sai Allah bai yi wannan ba don ga ai haka sai Allah ya raba ya watsa nan duniya kamar ayaga da muka karanta yanzu man manya min ibadihi Allah yana arzuta wanda ya so daga cikin bayi ne min ibadihi mumini ne ko ba mumini ba sai Allah ya bashi duniya don haka ga in ka taho kan lisa manya manyan kafirai annan duniya masu kuɗi sai ka lisa manya manyan musulmin duniya masu kuɗi in haga arne da wata babban mota ka ga wani musulmi can da wata babban mota kaga don gada su zan ummatan wahida a ce kahirai ɗaya allah ya ba sai allah ya wannan akwai wani bagunge irin mutanen ga dukkawa ya ce wallahi yana son musulunci don addinin nan na hausa ya ga duk wanda ya shige ce yana ta ganin su da motoci addinin kuɗi ne ana samuwa washi abin da ya son musulunci don ya ga ana samu iya hito da can daji ya ta hudu ya ga hausawa sai ya gane su cikin manyan motoci da abubuwa saboda haka in zai shiga addini to bai shiga kirista addini musulunci ya ka shiga don ahi samu Allah maɗaukakin sarki ce kuma a cikin ayat wa ya ƙadir ko? Allah kuma yana wato takaita arziki yana kukuntawa lahu ga wanda ya so sai haganai Allah ya takaita mai arzikin bai bashi mai yawa ba ga dan uwa ne can da yawa shi ko sai haganai sai ya sai da daddare sai an waye gari ka samu abin kari da kyat ka ga mutum gashi shincintacce mai ƙarhi miji karhi ya kai ya kawo ya zo kasuwa ya bi nan amma kuma sai haga wani bi da sai ya roƙi na waina sai ya roƙi na shan kunu haka Allah ya hukunta ba ƙarhi ba ne wai ƙadir ko ba don Allah bai so ne na ba a jarabawa ce kawai ta Allah hukunci ne na rabawa Allah ƙarshen aya Allah ya ce inna laha bi kulli shay'in alim ku sani Allah masani ne bisa ga dukkan komi don haka Allah ya san rayuwa wanda yabba da yawa ya san wanda yabba kaɗan ya san wanda yabba tsakiya komi na na Allah ya sani kasa akwai wani don jahilci in ya ga wani ya wuce da babban mota ko wani alhaji ya wuce da kuɗi ko an yi wani abu sace oh, oh ka su ka waɗanga Allah ya san da su <laughs> ka san jahilci ya jahilci wai su ka wallahi Allah da ya tuna da su wai ya mance da su a'a kuna jin irin mun maganganu da yawa wai su Allah ya mance da su to Allah bai mancewa da kowa Allah ya san da kowa kai duk abin da ga an basuwa kamar yadda mun ka faɗa can ayar Yi ƙoƙari ka samu gidan lahira benaye na can nan in an waye gari sai ka roƙi na kunu da sahi sai ka roƙi na waina sai tara ta yi sha biyu baka samu na kari ba inda ka riƙe Allah to benaye na can gidan aljanna in kan mutu abin sha na can mare mari da gulbi na zuma na madara na giya duk Allah ya tanadan ma da 'yan matan huru'in wato Allah ya tanadan ma da masu hidima kai abinda rai bai taɓa nasartawa ba idanu ba su taɓa gani ba kunne bai taɓa jin labari ba to Allah ya tanadan ma dan aljanna shi ni'ima duk yadda haka jin labarin ni'ima duniya ka bai taɓa jinta ba duk yadda kake gani ni'ima ta duniya idanunka ba su taba ganin ta ba yadda zuciyarka za ta nasarta ma ya take ya take zuciyarka ba ta iya kai koli ga wannan ni'imat Allah ka datar da mu da lahira Allah ka datar da mu da aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce gaba ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء الأرض من بعد موتها نعم ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يأكلون الله يتي ولا إن ألتهم كما والله إذا كتن بيسو سوما سبو bautar دا da سبو masu bautar gumiki da masu bautar magiro da kiristan da yahudu duk masu bauta wani allah ya eh, abinka tambayi su ne man nazzala minas sama'i ma'a a waye gari an yi ruwan sama ka ce kai ruwan ga sama wai su tambayi kirista sai ce ma allahu haka mai bautar magiro ka ce wai ruwan gari an ka jiya bai ce ma magiro na sai ce ma allahu haka mai bautar aljannu ko wani abin bauta duk da zai baka ansa sai ce allahu allah ne ya saukar da ruwan allah ce ya bihi al'abda min ba'ada mautiha ya bihi allah ya raya suwa bihi da ruwa din nan abda allah ya raya kasa min da mautiha bayan mutuwarta menene mutuwar kasa a nan bushewarta in ka zo lokacin rani za a ga shi nan babu wani ganye babu wani ciyawa ka iska wani wuri haƙo jawur wani kuma turɗa fari het wani wuri kuma ga ƙasa nan baƙi ƙirin kai ko ciyawa busassa ba ha gani wurin saboda iskan hunturu ya sheke ta amma da an saukar da ruwan sama yau hita bayan gari ha gani hita nan gabacin sokoto ko yammacin sokoto ko gudancin sokoto yadda za a ƙasa an lullube ta da ciyawa ko ina an raya ƙasa ni'ima ga ta nan ko'ina allah ce to in ka tambayi su kafirai waye raya ƙasa bayan mutuwata mana waye hitar da tsirin nan ƙasa ta zallin shawa bayan da tana busassa mi za ce ma la ya Allah za ce ma allah ne to amma ku saurara duwanga tauhidi fa bai shigar da su musulunci ba saboda mi ba su yarda da Allah shi kadai ake dogara gare shi ba ake tawakali gare sai an hada shi da wani Allah ya ce alhamdulillah ko ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kai mai karatu ko kai mai saurari ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mun gode ma Allah bal akatharuhum a'aha bal a'aha ba wannan magana akatharuhum mahi yawansu su masu bauta wani allah la ya aƙilu na ba su da hankali wato hankali kashi-kashi na akwai hankali wanda za ka yi tunani ka gane allah ka gane ya halicce ka wacincinta ka bauta mishi sannan akwai hankali na saye da sayarwa da hulɗa ta duniya to su waɗanda ba su da hankali na gane allah to wanga rashin hankalin shi abbala'i bala'i shi abbala'i shi zai halakar da mutum duniya da lahira rashin tunanin wa zan bauta ma sannan in ni bauta mishi ta yaya zan bauta mai sannan ta wace hanya zan bauta mai ka bauta ma Allah shi kadai kana mai bin manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana mai nisanta bid'a da shirka ka zan mutabi'a aikin kai bi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi a hankali amma duk yadda hakir hankali an ce wani abin nan da kai fa manzo Allah bai yi shi ba ko bai ce a shi ba sai ka ce ah, to don bai shi ai su mallan wani sun yi ko ko ai ga na ana yi to ina haka hankali baka da hankali hankalinka ba na ganewa na ba na duniya ne ba na lahira ba ne don in kana da hankali sai ka tsaya ka ce a ah, to a to duk wanda aiki ne da ibada ta da rayuwa ta ba ta bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ai yayi hasara sannan wa allah ya zaɓa duniya ya aiko shine annabi muhammad sallallahu alaihi karshen annabawa ƙarshen manzanni duk wani wanda zai zo da wani abu na salati ko sallah ko istighfari ko wani abu da wanda zai zan ibada to Allah ba zai karɓai ba sai ya yi daidai da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zama taba'an mai bi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk aikin da ka yi in ka kama shekara nawa ka yi kaggaji an ka taru komi yawanku in dai aikin ku bai yi mutabi'a ba bai yi daidai bin annabi sallallahu alaihi wasallama aikin banza kun ka yi Allah ba ya so don haka nan sai Allah ya ce bal a kasaruhun kai mahi yawan su ba su da hankali to ka san rashin hankalinsu dibo wannan tambaya hudu sun ce Allah ne to amma kuma suke bauta ma wani Allah don haka sai karshe Allah ya ba da misalin duniya ce wa ma hadhihi وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون sai Allah ya misalta rayuwar duniya da wani abu wanda muke gani kuma muke aikatawa Allah ya ce wa ma hadhihi hayatu duniya rayuwar ga tamu ta duniya a rayuwar duniya ba ta zamo ba illa lahaur face wato wasa wasa wadda zuciya ke shagaltuwa da ita akwai wasa wadda zuciya zuciya ka za ta ɗauku ila kama irin wasa ta kallo zuciya ka za ta ɗauku kai ta kallo kai ta kallo kamanta da komi da wannan abin ya ƙare sai zuciyarka ta dawo wala ibo akwai wargi wanda za a yi da gaɓoɓi irin kamar wasa tsere-tsere kamar wasa ƙwallo irin su barcelona ce abin da manchester ko <laughs> ka gani ko wanda aka yi da gaɓoɓi a yi ta shuri-shuri a yami sanda aka yi ta hankalinka ya ɗauku gare ta ko wani irin tunane ya kace sai gare ta amma da ta ƙare sai ka dawo ga wani hayyaci to rayuwar duniya wadda rayuwar da muke ciki to kamar haka na Kama abin da zai ɗauke ma tunanin zuciya na wato wasa ta duniya ko wargi irin wanga na duniya da aka yi da gaɓoɓi nan da ne ya wuce ba ganin 'yan ƙwallon nan da an ka sawo ta ana yin ta wani hako sallah bai ta yayi don ga taimi ta kucce mai wani ƙyattawar gira ga abu ga inda bai gani ba amma yan mintuttuka ta mi ta wuce to haka duniya duk shagalin duniya wadda haka shagalin wasan na ya wuce wa gira yan awoyi to haka shagalin duniya zai kare kuma da ga wasan nan tana shagaltar da kai ka tahi ga wani abu guda nan da nan ta wuce to haka duniya za ta shagaltar da kai in ba kai hattara ba ga rayuwa ta duniya ko da haka hamowa ta kace akwai wanda tijo ana cewa ba ta hida hankali duniya bangwalewa ta kai ce kai ta bangale <laughs> Allah ya tsare to ga ni ko bangwalewa ta kai nan da nan ba ka zato ba ka tsammani ba ka tunani sai ka ji an kwanta da wani ba tashi da shi ba sai ka ji wani yana cikin tahiya zai na abuja ko zai na wuri ya yi haɗari ya ƙare wannan rashin lahiya wanda ma aka ganin wani lahiya ba azutun ba a kawo mai mutuwa sai haka ta taho ta wuce Allah sa mu cika da imani Allah ce wa inna darul akhirata eh wa inna darul akhirata ko lalle ne tabbas in ji Allah gidan lahira gidan lahira lahiya lahiya lahayawan ita ce rayuwa rayuwar duniya ita ce rayuwa ta har abada rayuwar lahira ba duniya ba ita ce rayuwa ta har abada laukanu ya alamuna inda sun kasance sun sani to da sun dawo marayuwar lahira gaba ɗaya sun kauce marayuwar duniya rayuwar lahira an ta har abada ba ta karewa duniya farare ne muke ciki kowa zai zamani ne ya wuce ɗan lokaci ne ya wuce amma rayuwa ta 'yan an zo 'yan an samu aljanna har abada Allah ya datar da mu da ita in kuma an samu ta tar subhanallahi ita ma har abada Allah ya kare mu Allah ya ce fa'iza rake fil hulki lokaci ya yi ko? Allah ya ce nu ya alamuna to sai mu aje wannan aya fa'iza rake fi fulki don haka jama'an musulmi mu yi ƙoƙari mu ba da ƙarfi ga rayuwar lahira yanzu jama'a ko mu na yanzu tashi mu in muka lisa uwaye da kakanni da 'yan uwa mutum nawa na tahi suna da yawa sun dawo hayyo ka taɓa ganin wanda ya mutu a ce yau ya dawo duniya tun lokacin kana muna jin kisar adawa da samudawa da su annabi nuhu da su annabi lutu har ma sahabbai zamanin annabi muhammad sallallahu sahabbai ne wata hilahira ya dawo ba a daɗe ta su ba an daɗe to har abada allah ce ba a dawo sai lahira ita ko lahira in ta tsayu to ta tsayu ita kuma har abada an aji wanga hoi na tamfarare an ɗona famana har abada to jama'a mu biɗi lahira ta hanyar tawakkali ga Allah da istighfari ga Allah da gyara tsakaninmu da Allah Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon bauta ma kamar yadda hake so hake yarda Allah ya ba mu ikon gyarawa da kai ya Allah idan cika mu ta zo Allah ya sa mu kare muna musulmi ya Allah irin halin da muke ciki yanzu ƙasa ga Allah ha kawo mana ɗauke Allah ka mu na zama lahiya Allah ka taimaki jami'an tsaron ƙasar ga masu yaƙi da 'yan ta'adda Allah ka rinja da su akan 'yan ta'adda Allah waɗannan bayan naka masu satan mutane gidajensu da garuruwansu su zo su kashe jama'a Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka karya su Allah ka sa masu rabon tuba su tuba daga cikinsu waɗanda ba su da rabon tuba Allah ka yi muna maganin su Allah ka zannar da mu lahiya Allah ka zannar da ƙasarmu da danginmu da 'yan uwanmu don lahiya ya Allah ka ƙara shiryar da muka shiryar da zuriyar mu idan cika mu ta zo Allah ya sa mu ƙare muna da imani Allah ya sa mu ƙare muna musulmi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka